ka je ka dawo da yamma sai in biya ka ki kame a ciki Ai, malam wallahi in ka ga na sike ka sai ka ba ni kin so kake tsallaka katangar shiga kwata ku duk ma inda zaka je ka je tun da irin wannan rayuwa gaskiya an ba mu sa'a uba ba mu kullum haka zamu ƙara cikin masifa saboda cin bashi ke da aka ta kai malam me me shigo da kai cikin gidan nan an gaya maka na gidan iska da kuma gidan wanda suke zaman kansu zaka shigo mana gida kai tsaye cin bashi a ƙasar nan bashi hanji ne waye baya cin bashi a ƙasar nan gidan yan iska ne mana ah. tunda gidan masu cin bashi ne ai bashi ba iskanci bane bashi ba kai ƙasar nan ma gaba ɗaya rabin ta bashi ƙasar nan ma gaba ɗaya rabin ta bashi ka san Allah dukkan na san ka wannan wace ce mata ta ce wannan wannan to ya ta ce wannan to ga ta nan dai ita ma ta wance wannan fa ni na wannan cikakke ƴa kuwa to kaga gaba ɗayan su a to cin mutunci ka zo wala ɗan ya kake ni kuma kaga akan su zan iya sadaukar da rayuwata to kai ɗin waye kai ai baka da amfani uban su ne ni baka da wani amfani a gurin nasu ma baka da amfani ni yake ce su wallahi malam kai dakata za ka sake shi ko ba za ka sake shi ba za ka sake shi ba eh. ga masa ya ta kira halak kenan ta kira halak kira sunna za ka sake shi ba za ka sake shi ba a to da kar ka sake shi ɗin. ina ma kamar ita maritan Mare da kanka. Mare da. Ka mare ni. Saka mare da. Mare ni. Saka mare da. mare ni. ci kwabe wushiya. Wannan gidan ki na fuskanci abu yake, Abu ɗaya yake. Wallahi tallahi ko. Eh. Idan na da da yamma ba abin dubu talatin na ba. Kaga wannan wancan wannan a ƴaƴan naka su huje. Eh. Sai ne musu. Wallahi ƙarya kake. Sai da ɗaya ake faɗa a biyu. Wallahi baka isa ba. Ba abin da ka isa kamar da ah, kai. Haƙƙin uwana. Wallahi baka isa ba. Ba abin da ka isa kamar na. Ka san da kyau ka